to a yau ma dai na shigo wannan zauri namu dai in yi magana akan mata masu leƙe mata masu halin leƙe idan kina da ɗabi'an yin leƙe to ki bari ba abu bane mai kyau zai zuba miki da ƙimanki a unguwa zai zuba miki da ki a idan miji a har wurin 'ya'yanki ma babu kyau leƙe ba abu bane mai kyau mu mata an san mu da daraja da kamun kai duk inda muke ana girmama mu ana daraja mu amma in kika sa kanki a cikin halin mata masu leƙe a cikin gida to gaskiya mutuncin ki da ki a ko ina ne zai zube da kin ji abu iris ko kin ji muryan wani ya zo wucewa ko kin ji ana dan wani abu a waje sai ki leƙa ta katanga ne ko ta kofar gida ne ba mama ya fi ba komai a jikinki kawai kin fita sa kin wuce to a nan wurin baki san wanda ya zo wucewa ba baki san waye a waje ba akwai idan kunya akwai sirkai duk za a ganki kuma wannan ba mutuncin ki bane ba abu bane mai kyau kuma sannan miji idan ya fusata idan ya tashi saki ki ba haka nan zai sake ki sai ya sa kafa ya shure ki zai kore ki ku. kuma duk kowace mace burinta ta zauna lafiya da mijinta ba wai ta yi aure ta ce ta koma gida saboda iyayenmu da suke auren da mu burin sun sun aurar to bakar aje a dawo sai dai a samu zuri'a masu kyau a yi zamantakewa mai daɗi ba wai a ce kaje ka da ba to wannan ɗabi'ar ta leƙe tana saurin kashe aure tana saurin kashe aure domin shi mijinki ma ba za a gan shi da kima ba ba a ce da Allah ji wancan sakara mata shi bane ke take yi bata ma dauke shi da daraja ba to irin wa'annan abubuwan za su sa miji ya hassala ya fusata ya sake ki kuma sakin ba ta daɗi ba sai ya haure ki ya warga miki